ga malis nan da komai mun fitar da attendance na mutanen da suka zo gurin sannan kuma muka kawo muka ware mutum 29 waɗanda su ne 'yan kwamati na tsaro na wannan unguwa. wanda a lokacin da idan an samu mutum da laifi irin wannan akan je iyaye su ta magiya wasu su ce kaza kaza kaza ba haka aka ba to sai aka yi kwamati na waɗanda idan an samu mutum mai laifi a wannan wajen sai da izinin wannan kwamatin kafin a sake shi amma ba ka ganin a iya cewa ba ku tsifa da kwarbata ba ko kun taji yadda ya kamata eh to mun yi iya bakin kokarin mu Allah ya sani ko ba haka bane mun yi iya bakin kokarin mu duk abin da za a yi an yi shi bisa tsari shi kansa kwamanda yana nan yana ɗiban ma'aikata waɗanda za su taya shi aiki a wannan tsarin da muka kawo shine duk wanda zai aiki a wannan ofis sai ya zama na ba mai laifi bane ba sannan kuma baya harkar wannan sai da abubuwa in dai ba tubatun na su haye muka yadda da tubansa ba mm. so zai wahala a ɗauke shi aiki a wannan kuma sai da yadda su iyayenmu malamai da kuma dattawan wannan unguwar sun gamsu da cewar wanda za a ɗauka aiki a wannan gurin an yadda cewa mutumin kirki ne kuma sannan zai ba da gudunmuwa ne wajen kawo tsaro a wannan unguwa. To Ali kai kake shugabantar waɗannan matasa na wannan yanki ya za ka bayyana yadda kake jin su a jiki musamman da nasihohi ga su waɗanda ma suke aikata irin waɗancan laifi na nuna musu abin da suke ba daidai ba ne ba. Eh, eh to mun ta ƙoƙarin wannan ma tun kafin a zo ga wannan gaba mun yi iya bakin ƙoƙarinmu wasu eh, iyayyenmu ne wasu mu ne wasu an tashi tare duk hanyar da za ka bi ta nasiha mm. da kuma su malamai iyayenmu waɗanda suke kullum in ka je duk juma'a kai ba ma juma'a ba a nan masallacin jibriliya kamar shi malam ma'azam kullun a cikin nasihan nan yake kullun a cikin jawo mutane yake akan su ba Allah kuma wannan abin da ake ba hanya bace mai bullewa mu ma a matsayin mu na matasa kullun kan yi wa ƴan uwana matasa sharhi akan wannan abin idan da a ce irin rayuwar nan da kuka zaba ita muka zaba da mu kawo wannan matsayin da muke ciki ba saboda haka ba hanya bace mai bullewa yau ba ma sai an maka wa'azi ba idan ka tashi wajen nan ya kai shekara arba'in ana gudanar da irin wannan al'amura akwai waɗanda suka gabace ka kafin kai ka zo ka shiga irin wannan abun ya rayuwarsu ta ƙare a ƙarshe so sai ka duba iya wannan ma wa'azi ne sannan kuma muka yi kira mun yi kira ga iyayen unguwa da manyan waɗanda suke attajirai na unguwanmu mm. duk zaman da muka yi sai da muka faɗa wayannan yaran da suke wannan al'amarin ba wai san su ne ba ma yi ba kuma muna so mu kyamace su bane yau in Allah ya taimaka da wata hanya tunda wasu an san su an san iyayensu an san gidansu so a cikin wayanda suke manya na unguwar nan yan kasuwa inda hali ko mutum ɗaya ne mutum biyu ka ɗan ɗauka aiki a kai su ko kasuwa ne a ba su wani aiki da za su ɗan dinga kana ganin rashin aiki yana da alaƙa da irin wannan yawa akwai wayanda za su ce ma rashin aikin ne mm. akwai kuma wayanda suna yi ne saboda kawai eh, rashin eh, suna so su abin da suka ga dama haka to bari mu koma wajen sakatare mu ji daga bake shi eh, sakatare ga yanda batutuwan suke Muhammad Rabi'u Hamza ga shi Ali ya yi magana musamman dangane da rashin aikin yi na matasa a wannan yanki na wanda kokari kuke karkashin wannan kungiya na ganin kun samu a matasan ayyukan yi don su kasance masu dogaro da kansu su bar irin waɗancan ayyukan ta gari alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ah, alhamdulillah saboda kurewar lokaci abubuwa ne masu tarin yawa amma kamar da magabatan suka gabatar zan so dau wannan gaba da aka min tambaya a kanta mun yi yunkuri a baya da kaina na tashi na shiga akth mm. wanda alhamdulillah yawwa asibitin kwanar malamin kano mm. wanda ke cikin karamar hukumar mm. muna da haƙƙi da wannan guri alhamdulillah akwai ungu aku da yawa na na samu chief security muka zauna da shi na rubuta takarda ga abin da muke so mu zo ne ba mu ba muka je aka zauna mm. yace shi a da ya yanke hurɗa da duk wani dan unguwa uku ba da taron ba da taron ba gaba daya mm. unguwa uku specifically mm. ya yanke hurɗa da mu saboda abubuwa marasa kyau irin wannan abin da aka gani aka yi yunkuri kenan na tashi na buɗe ofisoshin nan irin yadda ko ina zaka ji ana unguwa uku unguwa uku wanda masu alkhairan alhamdulillah sun fi yawa wallahi hafizan alkur'ani da muke da su sun da ta hadisai yaran kirki to a sai ake jin amo na ɗan ƙalilan wa'annan mutane marasa kirki to sai muka ji sai aka ba mu gurbin mutane wallahi Allah da ikonsa ba wanda ya zo cikin matasan nan ya karɓi wannan abu me yasa dalilan ban san me dalilan su ba muka ce ga tsarin da aka ba mu ku zo da an hana musu slot gaba ɗaya an ce ga mutum biyar yanzu ku zo mu kawo wallahi ne ta jira ne ta jira ko na Abdulhamid shine sakatare na wata kungiya an fi sanar shi da Baballiya ya ce shi baga gashi bayan da abin nan bai sai da zai ba a haka wannan gurin ya tafi ana nan ana nan ba makura ba a karkashin wannan tafiya da ake yi na sake tsallakawa saboda suna cewa ai zan ba su da abin da za su yi ba su da kaza sai na ji wata kungiya kamar da ciya mai fara magana a nan gyaɗe gyaɗe tana kallon masallacin ali bin abi talib sunan ta daf abbreviation acronym din take kenan mm. amma full din shine youth against drug abuse foundation mm. kan zarewar da eh. dangi na je muka zauna da su ciya din ya mara da ni ya ce tun da mu a matsayin kungiya to shi ma zai saurare mu har yanzu muna nan muna jiran kiransu na ba da sunayen yara da hotuna wannan lokaci muna tare da al'atuwa ali barka da shigowa yawa barka da to ali da ka ka shigo cikin zauren namu musamman dangane da batu da ya shafi kungiyoyi masu zaman kansu an ce kai ne jagoran matasa musamman a yankin unguwa uku da ke karamar hukumar tarauni iya mm. za ka bayyana dalilinka na jagorantar matasa ganin cewa kun buɗe wani ofishin bitilanti da zai kawo al'umma tsaro musamman rayuka da kuma dukiyoyinsu a wannan yanki eto eh gaskiya ni a matsayina na matashi yanzu ina ganin na ɗan samu wata dama da nima ya kamata in dawo yankina kuma in yi wani abu wanda zai yunkurar da matasa mm. su ma su tashi tsaye so dalilin da ya sa da na zo na ga 'yan matsaloli sun addabe mu dama abu ne wanda tun shekara da shekaru yana damuna so da allah ya taimake mu muka dan fuffuta muka je gurare da aka ci gaba muka ga yadda suka bi da hanyoyin da aka ba aka samu nasara matasa suka ci gaba so sai muka zo muka ce to ga tsari bari a zo a yi wannan abun saboda security yana da amfani yau in babu doka mutane suka ga kawai suna zaune kara zube so za ka ga ai ta aikata al'ummakan laifuffuka wanda bai kamata ba so abu ne wanda ake yin shi tun muna yara kuma wasa-wasa abin yana nema ya girmama mm. so sai na ga ya kamata mu zo da su taimakon iyayenmu da kuma matasan unguwa aka zo aka haɗa kai muka iya abin da za mu iya yi wanda Allah ya sani abu ne wanda da yawa wasu ma suna ganin ba zai yiwu ba amma ali mafi akasari ana iya ganin cewa musamman waɗanda suka yi shura dangane da harkar barkwanci da kuma nishadantar da al'umma harka ce ta mu'amala da mutane wanda ake ganin kamar idan wasu suka fita domin canjin rayuwa da suka samu ba sa iya dawowa cikin al'ummar su dangane da tunkarin matsalolin al'ummar ganin cewa su ruwa ta sha kana ganin kai hakan bai yi tasiri a wajen ka ba ganin cewa yau gashi ka dawo cikin al'ummarka kuma kana magance harkar tsaro ainihin tun fil azal ban taɓa santa da mutanen da na tashi tare da su ba duk wanda ya sanna a unguwanmu a unguwa uku ko za ka je ka tambayi mutane duk sanda na zo kano da na ɗan fita na ɗan je wani garin na ɗan zauna ina ɗan wasu aikace aikace na wanda tashi na da girma na da karatu na duk a kano na yi so amma bai hana in na dawo gida na kan zauna da yan mu in dinga jin me matsalolinmu da yake damun unguwan nan so wani zubin turu nan ma za ka dinga samun wasu ideologies da zaka dinga amfani da su ta yanda zaka kawo wa al'ummar ka maslaha kuma dan ka zama mai wanda ka ɗaukaka ko ka zama wani abu ba zai yi ka ce kawai a tunda kai ka zama wani abu bari ka guji mutane ba so in ka ce rayuwa kai kaɗai zaka yi ta ma ba za ka iya ba hmm. dole sai da jama'a Su wannan mutanen za ka zo ka zauna da su ne ka ji me matsalolinsu ka ji me damuwansu in abin da za ka iya taimaka ne ka taimaka wanda ba za ka iya yi ba kuma sai ka bar wa Allah idan na fahimci Ali wannan salo da ka ɗauka ko kuma yadda kake gudanar da rayuwarka akwai alfanu a ciki kwarai da gaske tunda yanzu eh, ci gaban da aka samu yanzu da yanda nake gudanar da al'amura na. da yawa akwai a unguwanmu ma waɗanda suke so su shigo irin harka na saboda irin yanda nake nuna musu hanyoyi da mafi sauki na ci gaba da aka samu musamman harkan midiya din nan hmm. da za ga mutum yana so ya shiga harkan mu amma sai yana da wani tsani amma yanzu matasa da yawa waɗanda muka ga ba su da aikin yi kuma za ga wani ba shi da aikin yi amma yana da talent yana da basira zai iya yin wani abu da zai yi tasiri a cikin jama'a to sai ka bashi in the right way yanda zai yi abin da ta hanya mai kyau Mm. wanda in baka bashi ba wani zai iya zuwa ya bi ta hanyar da bai dace ba so wannan ma nasara ce mm, amma to ali baka ganin kamar kusantuwarka da al'umma ba wata manufa ce da kai ta siyasa ko kuma wani abu da kake so ka cimma ba eh to gaskiya wannan Allah masani amma ni dai abin da nake yi ina yi ne dan Allah kuma Allah ne kaɗai ya san zuciya na ko ba haka bane mm. so in Allah ya yi wani abu ne da wannan na daban ba zan ce kuma ga abin da zai faru gaba ba amma ni dai ina yi ne don Allah kuma don in taimaka wa mutane na mm. mutanenmu wannan shi ne ba a ƙarshe ko menene kiran ka da al'umma musamman waɗanda suke bibiyar shafin mu a daidai wannan lokaci eh to gaskiya ina kira ga al'umma musamman waɗanda suke sauraron gidan rediyon freedom radio murya jama'a ko ba haka mm. bane mita 99 da ɗigo biyar mm. tun muna yara muke sauraron ku kuma kuna yin program na nishaɗantarwa sannan na ilmantarwa sannan na faɗakarwa so gaskiya ba abin da zan ce ba abin da zamu ce muku sai godiya kuma al'umma su ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin faɗaku faɗakuwa da da ilmantuwa da kuma nishadantuwa mm. wannan shi ne. muna godiya kwarai da gaske masu sauraro mun kasance da Ali Atuwak wanda kuka fi sani da Madagwal ɗan wasan barkwanci kuma mai bada dariya da nishaɗi a wancan fage. kun ji duk irin batutuwan da ya bayyana mana musamman dangane da nasarori da aka samu na wasu harkoki da ake gudanarwa da ma ayyukan jin kai da cigaban al'ummar yankinsa mu haɗu da ku a mako na gaba